zukatan da ke cikin kira za su suke makancewa shi yasa ake da abin da ake ce ma a'mal basirati la a'mal basari wato makawan zuciya ne wannan ba makawan ido ba ga idan shi kuku yana gani amma kuma zuciya ta mutu shine Allah ta'ala ce wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu wanda ya kasance makaho a duniya a lahira ma zai tashi makaho makahon da ake nufi ba ana nufin makahon ida ba a'a makahon zuciya to sai Allah ta'ala ya ce mana alam nashrah laka sadrak yana magana da annabin sallallahu alaihi wasallam ashe ba mu wanke maka zuciyarka ba ƙirjin ka ba nan as-sadru ana nufin alqalbu ne zuciya ake nufi amma sai aka ce kirji malamai sun tattauna a kama da wannan asharhu din wasu suka ce asharhu na nawarna ashe ba mu haskaka kirjinka ba wasu daga cikin malamai kamar ibnu abbas radiyallahu anhu ɗaya daga cikin manya manyan malam ɗaya daga cikin manya manyan malamai a cikin sahabbai masana tafsiri yace amlamnahu ilman wa hikaman mun cika kirjinka da ilimi da hikimomi wasu kuma suka ce a sharhu nan daga attashrihu ne attashrihu na nufin sojari a yanka jikin ɗan adam shi yasa ake da ilmu tashrih ilmu tashrih eh, eh suna cewa tabibu tashrih wato sojiyan dakta likitan da ke da damar da zai iya tsaga jikin mutum ya fitar da ciwo to sai suka ce wannan ishara ce zuwa ga tsaga kirjin annabi sallallahu alaihi wa sallam da aka yi tsaga kirjin annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya tabbata a cikin sunna ba ba so ɗaya aka yi ba an tsaga zuciya annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin yana yaro a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cikin banu sa'ad yana ƙarƙashin kular halimatu sa'adiyya mai kula da shi Allah ta'ala ya aiko mala'iku suka zo suka kama annabi sallallahu alaihi wasallam suka tsaga kirjinsa sai suka fitar da hazzu shefa nasibu shefa raban sheɗa. ya zama annabi sama babu hasada a zuciyarsa annabi baya kyashi annabi baya hushi dan an mishi abu shi akan kansa in ka ga ya hushi to hushi ne idan an saba ma Allah annabi sama baya duk wani abu da ya zama mara kyau Allah ya tsarkake shi daga wannan suka ce wannan shine tashrihin shine nan Allah ta'ala yake cewa alam nashrah laka sadrak sannan an sake tsaga zuciyar Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin annabi sama bai wuce shekaru goma ba lokacin da wancan abin ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sama yana yaro bayan an yaye shi yana ɗan ƙaramin yaro aka masa wannan to bayan ya tasa ya kai shekaru goma da watanni an sake masa wannan sannan kuma lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya niyyar zai tafi da shi za a yi isra'i da mi'raji da shi an sake tsaga kirjin annabi sallallahu alaihi wa sallam domin dai a wanke zuciyarsa ta zama tas babu wani rabo na shaidan a ciki to sai suka ce wannan shine alam nashrah laka sadrak kun ga kenan maganganun suna da yawa daga ciki malaman tafsir suka ce na warnahu mun haskaka zuciyarka mun haskaka zuciyarka Allah ta'ala yana cewa ya haskaka zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallama kaman yadda in Allah ya nufin ya shiryatar da mutum yake haskaka zuciyarsa ba wai kawai annabi sallallahu alaihi wasallama ba ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام duk wanda Allah ya nufin ya shiryatar da shi sai ya wanke zuciyarsa sai ya fahimci musulunci wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fi sama wanda kuma Allah ya nufi ya ɓatar da shi to sai ya sa zuciyarsa ta zama mai kunshi a kuncita zuciyarsa sai zama bayi da fahimta abin da ya kamata a fahimta cikin sauƙi sai kasa fahimta in ana masa bayanin addini sai ji ka annama ya sa'adu fi sama kai ka ce ka ce ya hau sama ne a ce mutum ya hau sama ba mata takala ya zai yi ka gani to kaga shine nan alin shirah din ma'ana ta farko kenan wato an haskaka kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan fassara da ibnu abbas radiyallahu anhu ma yace amla'nahu ilman wa hikaman mun cika kirjinka da ilimi da hikimomi duk abin da annabi sun zai faɗi ilimi ne وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما الله يشي مع السما مك سند كي أبند الله يسند كي أبند بك سنيبا فللر الله تعالى أجريك من جرمات sannan fassara ta uku suka ce asharhu din shine at-tashrih wato tsaga sa da aka yi aka fitar da raban dan daga ciki to duka waɗannan fasahohin guda uku za su ɗauka domin duka Allah ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan abubuwa an tsaga zuciya a sama an fitar da raban dan daga ciki duk wani abu da zai zama raban dan ne to ba shi a zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallama sannan na biyu Allah ya haskaka zuciya annabi sallallahu alaihi wasallama haske ne ga baki dai a cikin zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam hasken alheri sannan na uku Allah maɗaukakin sarki ya cika zuciyar annabi sama da ilimi da hikimomi maganar manzo Allah sallama zama ake yi da annabi sama ya faɗi wani abu a rubuta shi yasa Allah ta'ala sai ya bashi dunkulallin kalmomi anan so baya tsawaita bayani sai a gane in yi bayani dan takaitacce sai kaga an an gane sahabi ya zo ya ce aushi ne qala la taghdab ya ce kamun wasiya ya ma'aikin Allah sai ya ce kakka zama mai hushi kakka zama mai hushi za ka iya lissafa cututtukan da hushi ke haifarwa fushi na haifar da tun daga gare ka halitta ka ta canza ya kake ganin idan mutum ya fushi shi za a yi hatta sunan wushin ai in fuska shi ta zama haka sai kalmomin ba su da daɗi sai ka ji an ce abusan kamtsarira kaga daga ji a kalmomin ba su da daɗi saɓanin idan aka ce hashan bashan kaga idan aka ce hashan bashan wato fuskar mutum a cikin yalwa take da sakacciyar fuska ke kaga tun daga wannan sannan hushi ya haifan maka da dana sani al-imam ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi yace ra'aitu rajulan ghadiba fa qatala ya yace da ido na naga mutumin da ya fusata ya hushi sai da ya kashe mahaifiyarsa sannan mutum nawa ne yake hushi ya fita musulunci fusata Hmm? kusata ana sulhun wani aure ana zaman wani aure wani ya ce aka ce masa ya ce sai wani ya saki matar shi aka ce aka ce to in ma ka matsa ka ce sai ya sake ta to sai dai mata saki da ya ce ai sai dai ya sake ta duka aka ce a to wannan ya saba ma shari'a ya ce a saba ma shari'an mana kaga fushi ne wannan <laughs> bai san ma ya faɗi ba to annabi sallallahu sai ce la taghdab kaga hikimomi ne Allah madaukakin sarki ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ba wanda zaka sami irin waɗannan hikimomin daga gare shi in ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba to wannan ni'ima ta farko da Allah ta'ala ya ma annabi sama kenan a cikin wannan sura abu na farko kenan Allah ya wanke zuciyarsa Allah ya tsaftace ta Allah madaukakin sarki ya cika ta da ilimi Allah subhanahu wata'ala ya cika ta da hikimomi sannan Allah subhanahu wata'ala ya haskaka ta nabi sai Allah ce wa ووضعنا عنك وزرك sannan ووضعنا sannan muka sariyar maka da anka daga barin wizraka zunubanka zunubanka malamai sun tattauna akan alwizu din nan alwizru dai a larabci azzambu kenan zunubi kenan to shin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wani zunubi wasu suka ce alwizu nan ana nufin atikal ne nauyi abinda manzo Allah sama yake shiga na nauyi na damuwa a matsayin yana kallon abinda Qurayshawa suke aikatawa kafin a aiko shi yazo ya gansu suna cin suna cin mushi mushi in za su yanka ba za su ambaci sunan Allah ba sannan ai cakuɗe ɗeniya maza da mata a zo ana rawa ana kiɗa ana rawa da a jahiliya sannan sai a zo a ce ai ga wani nan ya kashe ash wa idza al-maw'udatu su'ilat wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa ba sa san 'ya'ya mata sai su kashe su sannan a ce gari can ana shan giya sannan ga can ana tawake waƙe ana kiɗe-kiɗe ana shahuliya to wannan abin sai ya zama ba annabi sama damuwa to shine sai Allah ta'ala sai ya aiko shi da annabta wannan annabtar da Allah ta'ala ya aiko shi da ita sai ta zama ta karyar masa da wannan nauyin da ke cikin zuciyar shi na damuwar abin da ake aikatawa a jahiliya ita kuma dama shiriya haka take a lokacin da ake cikin bata in kai ka gane shiriya to damuwa kake ko da yaushe idan ko mutanen suka karɓi shirya to sai ka ji wani daɗi haka malami mai karantarwa yake ji a zuciyarsa ai idan ya ga ana saba ma Allah sai ji zuciyar shi kaman za ta fashi ai shi ne manzon sama ya kasa matakan idan ka ga ana saba ma Allah ka zama ɗayan uku kar ka fita daga wannan matakan guda uku matakin farko shine ka canza da hannunka in kana da iko kaga ana saba ma Allah kana da ikon da zaka iya hanawa da hannu to ka hana idan baka iya da hannu ba to ka faɗi da baki idan baka iya faɗi da baki ba to ka ji damuwa a zuciyarka ka rika jin damuwa ka rika jin nauyi a zuciyarka ya za a rika saba ma Allah to wasu malaman tafsiri suka ce shine wannan shine ake nufi da alwizu din domin annabi sama wani zunubi yake da shi wasu kuma malaman tafsir suka ce eh zunubin Allah madaukakin sarki yake nufi daidai da faɗin sa da yake cewa liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima inna fatahna laka fathan mubina ayar farko inna fatahna laka fathan mubina lalle mu mun baka budi budi wanda yake babban mabayyani mun baka cin nasara cin nasara wanda yake mabayyani mun yi maka haka ne li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik domin Allah ya gafarta maka abinda ya gabata na zanubinka wa ma ta'akhkhara da wanda zaka yi nan gaba to me zanubin Annabi sallallahu alaihi wasallama zanubin Annabi sallallahu alaihi wasallama in Annabi sama yana da zanubi to shine irin abinda ni da kai idan muka aikata lada za mu samu amma manzo Allah sama shi idan ya aikata a wajen Allah laifi ne kamar irin waccan tambayar da ya ce yayi a hadisin da muka karanta na al-Imam al-Hakim a cikin al-Mustadrak ala sahihai al-Imam Ibn Kathir ya kawo shi a cikin tafsirin sa kuma malaman hadisi suka ce isnadin sa hasan ya tambayi Allah madaukakin sarki yace ce ya Allah ka ba wasu annabawa wasu mu'jizoji kamar yadda ka ba annabi Sulaimanu alaihi salam iska kamar yadda ka ba ma annabi Isa alaihi salam ihya'ul mauta suna yana tayar da mamata wanda suka dade da mutuwa suka ce to irin waɗannan tambayoyin da irin abin da Allah ta'ala yake ce ma annabi sama afallahu an kalima azinta lahu hatta ya tabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadibin da irin fadin Allah madaukakin zaki da yace abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma to suka ce malaman tafsiri wasu suka ce to wannan shine zalibin annabi kaga duka waɗannan abubuwan da da manzon sama yayi in in mu ne ni da kai to ai ba laifi ne a wajen Allah shine suke da ka'idar abin da suke ce ma hasanatul abrari sayyi'atul muqarrabi hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabi mutanen da suka kasance masu da'a ga Allah amma ba su da wani babban matsayi a wajen Allah to to kyawawan ayyukansu zunuban yan gaba gaban Allah abinda ni zan yi a lada, to kila annabi sallallahu alaihi sallama, ko kuma wani daga cikin bayan Allah manya in yayi shi laifi ne a wajen Allah ga misali annabi Yunus alaihi salam ya da awaye da awaye da awa aka ki amsa masa sai ya fusata kawai ya kyale sai ya ce kada Allah ya aiko da azaba ta kama da shi haka ya kamata ka yi aiki idan kai wa'azi kai wa'azi aka kiji to ka ƙyana mutanen nan masu saban Allah ka bar su ka fita cikin su domin ka azabar Allah ta zo ta hada da kai wannan ita ce ka'ida to shi ma annabi Yunus alaihi salam ce yayi to amma wannan abin da ya a wajen Allah laifi ne saboda ai ba Allah bai masa izini yayi ba so da ka yi tafi ya shiga cikin kwale-kwale ya shiga jirgin ruwa ana cikin tafiya cikin jirgin ruwa shi kenan sai jirgin ruwa ya fara tangal-tangal masu jirgin ruwa suka ce tabbas a cikin jirgin nan akwai wanda ya yi laifi saboda haka ba za mu yadda mu halaka dukanmu ba yanzu abin da za a yi a yi ƙura'a tun da ai ba ba suna da allah misir ba ne da za su gano waye mai laifin shi kenan sai suka sai suka sai aka yi ƙura'a dama ƙura'a ana yin ta ne idan an samu tazahumi an kasa tantance abubuwa to sai a yi ƙura'a shi nan kawai sai ƙura'a ta kama annabi Yunus alaihi salam shi nan kawai shi kenan fasahama fa kana min al-mudhadi ta al-hut wa muli. yana aka ƙura'a sai ta faɗa kai. shi aka ce shi ne wanda ya fito ya gudu ashe wannan laifi ne ya ma'alla ana sabo ya wa'azi an ƙi jin wa'azin sai kyale mutanen to kaga shine irin wannan hasanatul abra sayyi'atul muqarrabin to sai suka ce irin wannan ne Allah ta'ala ya sayar ma da annabi sallallahu alaihi wasallam li yaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara domin Allah madaukakin sarki ya gafarta maka abin da ya gabata na laifinka na zunubinka wa ma ta'akhkhara da kuma abin da baka yi shi ba ma sai nan gaba zai faru kwatankwacin in wannan to Allah ya gafarta maka to shine wuzu din nan Allah ta'ala ya shiryar mu da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ba yi da wani zunubi a wajen Allah ko kwara daya shi Allah ta'ala ya ce allazi anqada allazi allazi an zaharak wannan da ya sa bayan ka ya kasance laushi saboda nauyi wannan zunubin shine muka saryar maka balarabe yana cewa yana cewa yana cewa alba'irun naqib alba'irun shi shine raƙumin da aka ɗora mishi kaya aka lafta mishi kaya ya gaji ya gaji ya gaji to shine inqaf din al inqaf a dura ma baya kaya har ya kasance bayan yayi laushi yayi laushi ya gaji to shine ake ce masa al inqaf to wannan zunubin naka an kaza zaharar yayi maka nauyi a bayanka to sai muka saryar maka da shi kamar yadda raƙumi ake ɗora masa kaya daga baya bayan ya gaji ya gaji sai a sauke masa wannan kayan sai ya ji wasai kamar yadda ɗan dako ake labta masa kaya daga baya in aka kai wajen da ya kamata a sauke masa kayan sai a sauke kayan sai ya ji yanzu ya dawo sarai to haka Allah ta'ala ya ma annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan abubuwan na damun annabi sallallahu alaihi wasallama kamar nauyi ne a kansu kansa to sai Allah madaukaki ya ce ai ya saryar masa da su in ma zunubai ne Allah ya yafe masa sannan kuma abubuwan da ke faruwa a jahiliya yanzu gashi an saukan masa da wahayi an saukar da cewa abu kaza haramun ne abu kaza bai halasta ba abu kaza bai halasta ba ga yadda za a bauta ma Allah ga yadda za a yi tsarin komai kaga kaman an sauke masa nauyi wanda da nauyin nan ya masa nauyi sosai a bayansa wannan Allah madaukakin sarki yana nuna mana a matsayin cewa kada mu zama ko da yaushe tare da zunubi nake zunubi nauyi ne zunubi nauyi ne ka yi ƙoƙari ko da yaushe ka rika istighfari kuma kana ƙoƙarin tuba bayan istighfari to ka tuba istighfari da baki ake yin sa tuba kuwa ana yin sa ne istighfarin yana cikin tuba sannan kuma ka daina saban da kake aikatawa sannan ka kaurace ma miyagun abokanai waɗanda kake cakuɗe ɗaya da su kuke haɗuwa ku saba ma Allah subhanahu wata'ala sannan duk abin da ke sa ka ka saba ma Allah madaukakin sarki ka rabu da shi wannan abin da Allah ta'ala yake nuna mana in ya ma annabinsa sallallahu alaihi wasallam haka wanda shi bai da zunubin amma kuma ya ambata masa haka to mu ne aula ashe da mu ake ana nuna mana waɗannan abubuwan me to kun ga waɗannan ni'imomi guda biyu kenan ni'imar farko ita ce sharhu sadrihi Allah ta'ala ya wanke zuciyar annabi sama ya wanke kirjinsa babu damuwa a cikin kirjin annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ni'ima ta bi da Allah ya masa wad'ul wizri Allah madaukakin sarki ya saryar masa da zanubai ya saryar masa da zunubai ya goge masa ya gafarta masa ba yi da wani zunubi ko ƙwara ɗaya a tare da shi sallallahu alaihi wasallam wannan ni'imomi guda biyu kenan to sai ni'ima ta uku wa rafa'na laka dhikrak sannan kuma muka ɗaukaka ambatanka wa rafa'na laka dhikrak sannan muka ɗaukaka ambatan ka Allah ya ce ya ɗaukaka ambatan annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito da isnadi sahihi daga mujahid ibn jabar rahmatullahi alaihi almazurin ibn abbas yace idza zukirtu uzkaru ma'ak Allah yana ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da za a ambaci Allah sai an ambace shi shine sayyidina Hassan radiyallahu ta'ala anhu yake faɗi a cikin ƙasida sai yake cewa wa dhamma ila husma nabiyyi ila ismihi idza qala fil khams al mu'adhdhin ashhadu yana faɗin falalolin da Allah madaukakin sarki ya ma annabi sallallahu alaihi sallam. sai ce wa dhamma ila husma nabiyyi ila ismihi Allah ta'ala ya gwama sunan annabinsa da sunansa إذا قال في الخمس المؤذن أشهد دل وقت إن ميكرا سلا زي كرا سلا أشهد أن لا إله إلا الله sannan sai ce ne ashhadu anna muhammadar rasulullah sannan idan mutum zai shiga musulunci sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sannan a cikin tahiyya ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu duk lokacin da aka ambaci annabi sallama a shaha Allah a shahada subhanahu wa ta'ala to sai an ambaci annabi sallama wannan shine rafu zikri Allah ya ɗaukaka ambatan annabi sallallahu alaihi wa sallam duk lokacin da za a ambaci Allah to sai ambace shi a haɗa Allah madaukakin sarki ya haɗa su a shahada Karo nan ba karamar daraja ba ce sannan daga cikin rafu ismihi daga cikin sunan Allah Allah ya tsago masa sunansa wa shaqqa lahu min ismihi li yudillahu fa dhul arshi mahmudun wa hadha muhammad Allah ta'ala ya tsago sunan annabi sama daga sunansa sunan Allah hamidun ai kana cewa Allah madaukakin saki hamidun ne ko shayabo wa annabi sama ma sunansa muhammadun shi ma shayabo karbi wannan Allah ya ɗaukaka ambatan sunan annabi sallallahu alaihi wa sallam. sannan wannan sunan na annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da za a ambace shi idan aka ambace shi sai ya zama zaka ga ana girmama sunan har mutanen mu ma ai tabarruki suke da sunan ko wani sai ya haifi 'ya'ya akwai mutumin da na san 'ya'yan shi sun kai goma dukkanin su sunan su Muhammadu Muhammadu al-awwal Muhammadu sani Muhammadu salis har al-ashur to ban sani ba ko akwai alhaji a shara amma dai na san ashir su sha su goma tur haka Allah ya bashi musamman mutanen indiya da mutanen najeriya su suka fi yin haka ka gani akwai hadisi maudu'i hadisin ƙarya da ke cewa lan yalijan rajulun sun miya bismi duk wanda aka sa mai suna na ba zai shiga wuta ba wallahi tallahi ko an sa maka sunan manzon sama baka ba annabi sama wuta zaka shiga akwai muhammadai muhammadai muhammadai da yawa arna suna nan inda za a faɗin sunayensu ma sai abun ba kyau suna nan sunan su musamman irin mutanen Masar din nan za a ga mutum sunan shi Muhammad amma wallahi ya je ya zama ya yi ridda shi kenan sai ka bashi aljanna ko to wannan hadisi ne na ƙarya bai inganta ba so daga sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ambatansa Allah madaukakin sarki ya ɗaga shi sannan duk lokacin da za a ambaci manzon sama ana faɗi ne da daraja shi yasa ɓacin shi bala'i ne kuma sannan idan za a ambace shi zaka ga ana ambatar sani da girmamawa shi yasa Allah ta'ala ma ya hana mu mu kira sunansa haka nan ba kyau kawai ka cewa muhammad kawai kana faɗin muhammad shi yasa hatta akwai malaman tafsiri da zaka ga a cikin tafsirin su ce alam nashrah laka sadrak sai su ce ya muhammadu malaman tafsiri wasu suka ce kuskure ne wannan ai Allah ta'ala ce la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da a kiran sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuke kiran sunan sai dai ka ce alam na shirah laka sadarki ya rasulallah ashe ya ma'aikin Allah ba mu wanke maka zuciyarka ba kana karanta wasu tafsirai haka za a sun sa sun ce ya Muhammad to kuskure ne sai dai a ce ya rasulallah ko a ce ya nabiyallah amma kada ambaci sunan annabi sama ga haka Allah shiritar da to wannan ni'ima ta uku kenan da falala ta uku da daraja ta uku a wannan surar da Allah subhanahu ta'ala ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam abu na farko kamar yadda muka ce shine sharhu sadrihi abu na biyu shine wad'u wizrihi abu na uku kuma shine raf'u zikrihi Allah ta'ala ya ɗaukaka ya ya wanke masa zuciyarsa sannan ya shiryar masa da laifuffukansa sannan kuma bayan haka Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka ambatansa Allah ƙara ma annabci sama salati Allah ya bashi wasila da fadila Allah ya tayar da shi al-maqamul mahmudu alladhi wa'adahu to sai Allah ta'ala sai ce fa inna fa inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra malamai suna cewa ma wannan fa'unan alfa'ul fasihatu haka malaman balaga suke ce mata alfa'ul fasiha fa inna ma al-usri yusra da aka yi waɗancan abubuwan ga annabi sallama fa inna ma al-usri yusra lallai tsanani yana tare da sauki yana tare da shi daga abin nan al'allama ibn ashur yace ai inna ba'da al-usri yusra duk tsananin da kaga ya kai tsanani to ka saurara akwai sauƙi na nan zuwa duk lokacin da kaga tsanani ya tsanani to ka saurara sauƙi zai zo babu tsanani da'imi ba tsananin da zai dawwama sai dai in ko tsanani ne na 'yan wuta in suka je a lahira nan kuma ana mana batu ne a duniya inna ma'al usri yusra wallahi duk wani tsanani da ka ganshi to akwai sauki da zai zo iyaka walakin nakum tasta'jiluna gaggauta gaggawa mutane suke da shi sannan suna da gaggawa amma duk lokacin da tsanani ya kai tsanani to ana nan za a samu sauki sauki zai zo sauki zai zo lokacin da tsanani ya tsananta ga al'umma sai Allah ya aiko annabi sallama mata kashe su ake yi a cinye haƙoƙi wanda bai da ƙarfi a danne shi sai Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama kaga inna ma'al usri yusra sannan ana cikin makka bayan Allah ya aiko annabi sallama aka rika tsangomarsa da shi da sahabbansa a kashe na kashewa a bige na bigewa a kwace dukiyar wanda ake son a kwace dukiyarsa wanda ake son a raba shi da matarsa a raba shi da ita ana nan Allah madaukakin sarki sai ya kawo ne sai ya kawo aliyu sai Allah ya kawo sauki aka tafi ne sai aka yi hijira zuwa Madina tun da aka tafi Madina sai musulunci ya fara dauka musulunci ƙara daukaka yake musulunci ƙara daukaka yake labarin musulunci yaduwa yake inna ma'al usri yusra sannan duk wani tsanani da ka ganshi a shari'ar musulunci in wani abu ya sauki tsanani to za ka samu an yi masa sauki shi yasa suka ce almashaqqatu tadribu at-taysir duk wata wahala to takan jawo sauki ne suke cewa idza zaqa al tasa idan al'amari ya kuntata to sai ya yalwatu shari'a ce ta yalwata shi in ka shiga kunshi kana tafiya a hanya ka shiga kunshi na ba ka da abin da za ka ci sai a tayar maka da abin da yake haram sai ya zama halal mushe da aka ce kakkaci in ka same shi kaci saboda ka zama ne فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه فإن الله غفور رحيم أنا تكين يوم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما كانت أنا مين sannan kai matafiyi ne sai aka ce yi raka'a biyu a sallar azhar kai raka'a biyu a sallar la'asar kai raka'a biyu a sallar isha'i sannan kai matafiyi ne sai aka ce babu laifi ka aje azumi ba sai kai azumi ba wa man kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatun min ayyamin uka. wanda ya kasance matafiyi ne ko bai da lafiya sai aka ce ya aje azumin ya kirga sai kwanakin da ba na tafiyar ba ko kwanakin da ba na rashin lafiya ba sai ya rama sannan sai aka ce kai matafiyi ne kana da damar ka hada azahar da la'asar a lokacin azahar ko ka jinkirta azahar ka kai ta lokacin sallar la'asar bayan fa an ce kai diddiyu sannan magriba da isha'i tunda kai matafiyi ne sai aka ce ka jawo isha'i ka kawo ta lokacin magriba bayan fa kai isha'i raka'a biyu ko kuma ka jinkirta magriba ka kai ta lokacin isha'in ka hada su abinda malamai ke ce ma jami'i Ka kaga wannan sauki ne sannan a na ba baka da lafiya sai aka ce salli qa'iman fa لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فمضطجعا فإن لم fa فمومعا kai sallah a tsaye in akwai kunshi akwai wahala ba za ka iya yin sallah a tsaye ba sha aka ce zauna ka yi a zaune in ka kasa yi a zaune sha aka ce a kishingide in ka kasa yi a kishingide to yi kana nuni ma kawai ka rika nuni da ka kawai imani kenan kaga duk wannan inna ma'al usri yusra. tsanani na tare da sauki duk lokacin da aka ce akwai tsanani to zaka samu sauki sai Allah ya sake ta'akidi sai ce inna ma'a yusra inna ma'al usri yusra tabbas dai lalle wannan tsananin yana tare da wani sauki aka sake nanatawa me yasa aka nanata Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ma ya ce al'usur ɗin nan ɗaya ne amma al'usur ɗin biyu ne so daga duk lokacin da kai kunci ɗaya tsanani ɗaya to sauƙi biyu ne ya Allah duk inda ka ga kunshi ɗaya to Allah zai ba da sauƙi biyu shine ibn Abbas yake cewa falan yaghliba usrun wahidun yusrayn akwai hadisi marfu'i amma bai inganta ba falan yaghliba usrun wahidun yusraini tsanani kwara ɗaya ba zai rinjayi sauki biyu ba duk lokacin da Allah ta'ala ya jarrabe ka da wani kunshi da tsanani da zafi to za Allah zai baka sauki biyu wataƙila wani ya ce to me sauki biyu saukin farko shine juriya Allah ya iya sa maka juriya ka iya riƙe wannan wahalar da kake ciki ba tare da ka ta surutai ko ka ta ihu ba ko ka ta kalama waɗanda ba ruwansu yanzu wani a halin da ake ciki a najeriya nan abin da ya shafi aƙidar wasu ya shafi imaninsa amma ba su sani ba duk abin da ya faru da mutum sai ce ai shugaban ƙasa ya sa shi ai shugaban ƙasa ne ya yi subhanallah to kaga wannan bai samu yusuf na farko ba sannan Yusuf na biyu shine sai Allah ya yaye ma mutum wannan damuwa sai a bashi makwafin damuwa sai ya samu sauki to shine al Yusuf sani shine falan yaghliba usrun wahidun yusrayn duk inda kaga kunshi daya da wahala daya to akwai sauki guda biyu da Allah ta'ala yake sanya ma saukin farko shine ya baka juriya ka jure ka iya haƙuri ba tare da ka gaggaya ma Allah madaukakin sarki miyagun maganganu ba ba tare da wannan musibar ta shafi addinin ka ba domin Allah jarabe ka da talauci talaucin kuma ya koma na aƙidar ka ka zo kana tsammanin cewa wani ne ya kala ma ko wani ne ya sa maka kaga musibar ta zama biyu musibar ta zama biyu kuma ta biyun ta fi zama bala'i musibar ta biyu ta fi zama bala'i domin musibar talauci za ta ƙare musibar talauci za ta ƙare kullul masa'ibi in jallat wa in azumat illa al-musibata fi dinil fata jalalu duk musibar da za ta samu mutum ko karama ce ko babba ce to mai sauki ce sai dai musiba ɗaya ita ce musibar da za a jarrabu mutum a sa ya zama aƙidar ka ta lalace to ba musibar da ta kai wannan ita ba ta da magani amma dan talauci zai tafi mutane nawa ka sani da sun yi talauci yanzu kuma su ba talakawa bane mutane nawa da suke ba su da ba su ba su zama sai kuma daga baya Allah ya ba su ƴaƴan suka zauna ƴaƴan suka rayu kuma suka zama masu albarka mutane nawa ne ka sani sun yi aure shekara da shekaru ba su taɓa haihuwa ba ai damuwa ce ko amma daga baya kuma Allah ya zo ya ba su ƴaƴan mutane nawa ka sani sun rasa wani abu daga baya Allah ya zo ya ba su abin da ya fi amma in ka rasa addini ka rasa aqida sahihiya to ba musibar da ta kai wannan girma babu musibar da ta kai wannan girma to shi yasa lokacin da ka shiga tsanani ake bukatar ka koma wajen Allah madaukakin sarki shi yasa abu na farko da ake son kai mu'amala da Allah a lokacin da Allah ya jarabe ka da tsanani shine na farko ka yarda da cewa Allah ne ya jarrabe ka da wannan musiba a matsayin jarabawa ya ga ko za ka ci ko ba za ka ci ba abu na farko ce komawa ga Allah miƙa wuya ga Allah yadda da cewa wannan jarabawa daga Allah take ba wani bane ya tsoma ni a cikin wannan ai an samu hannu ne wa ya sa hannu abu na biyu shine kai istirja'i ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga aikin harshe kenan wancan aikin zuciya ne zuciya ce za ta kudurta zuciyar ka ce ake son ta kudurta cewa Allah ne yake gwada ka ya gaya za ka yi domin da samu da rashi dukkanin su gwaji ne daga Allah shi ke wani in bai da shi sai daina sallah bai da shi shi kenan sai ce ai shi kenan sai daina sallah sai daina bin Allah shi kenan sannan na uku shine ka yi addu'ar da annabi mai karanta da na ummu salama radiyallahu anha Allahumma ajurni fi musibati wa khlufni khairan minha sannan mataki na hudu shine ka tsaya kai makanka nazari shin akwai hannunka a cikin wannan musibar abu kaza ya faru da kai to a matsayinka na dan adam ba zurawa kawai za ka yi shi kenan irin faduwar yaro ba yaro idan ya fadi kawai tashi yake gaba baya duba me ya kayar da shi amma babba idan ya faɗi to tsayawa zai ga me ya faɗar da shi sai ga takalmin shi ne ya tsinki sai o oh, takalmin nan ne yasa takalmin nan ne da na tsinke shine shine ke ka ga gano matsala a a tafiya nake ta yi da sauri ba na kallon gabana shi ka gani sababi na. sannan abu na uku abin nan kai sannan kila ai rami ne gashi nan ban kalli ramin ba ina tafiya ban kallon gabana ko kuma a ina tafiya ina ta tunanin tunani ne ina ta karanta wasiƙoƙin jaki shine ban kallon gabana na faɗi kaga duk wannan mai hankali shi ke tsayawa in ya faɗi ya ma kansa nazari ya ga me yasa ya faɗi domin dukkan wata musiba da Allah ta'ala zai garabu dan adam da ita to fa bima kasabat aydikum akwai hannunka a ciki in kaga jarabawa daga Allah to ka tsaya haka magabata suke yi ɗaya daga cikin magabata yana cewa wallahi inni la ara ta'ala inni a'lamu anni asaitu ta'ala hatta fi jima'i yace ina gane na saba ma Allah a jakina da na ga jakina na zo na haushi yana tutsu ya ki yadda in haushi to na gane akwai saban da na ma Allah a rana ko kuma in haushe je ka da to na saba ma Allah ke sannan na biyar Shi ne sai mutum ya tsaya ya ga to wace hanya zai fita daga wannan damuwar da yake ciki talauci sai ya tsaya ya duba ya ga me ya jawo mashi talaucin nan sababi ba ba sababi ake magana ba musaddibi ba ba waye ya jawo mashi ba a sanadin me Ila sanadin shi mutum ne wanda da can kullun zai fita kasuwa da wuri ya buɗe shagon shi ya share-share ya jira kwastomomi su zo amma da ya fara ganin nan bangaren gabas ya cika bangaren dama ya cika bangaren kudu ya cika da shagon shi sai ya fara zai ce ai bari sai ya baccin safe sannan zai rika fita kasuwa so daga sai a kira shi kana ina sai ce wallahi ina gida ban fito ba karfe goma karfe goma sha ɗaya bai fita kasuwa ba ka gaito ma kanka talauci ko ba gaito ma kai talauci ba ne wannan da ya kira ka kana kwance a gida ka ce masa ai kana gida na farko dai ka bata mishi rai sannan matakin da zai dauka shine me ya tafi wani shagon ya siya kaga wannan ɗabi'ar ɗan adam ce to daga nan sai mutum ya gane cewa ashe ga sababin da a a lokacin da nake da dukiyar nan zaranci ne ta yi kawai ne ta shagali in na zo abin da zai ishe ni na naira ɗari biyu sai in kalla dubu ɗaya in ce gata duk lokacin da almubazzaranci kenan to talauci zai zo abin da yake faruwa da mu a ƙasar nan kenan amma mafi yawancin mutane ba su ganewa almubazzarancin da aka yi na shekarun baya wallahi shine Allah yake tambayar mu game da shi kake ganin bakin talauci a cikin mutane an yi shagali fa a ƙasar nan an yi shagali kuma wanda suka yi shagalin sun sani in kai bai zo wajen ka ba ya zo wajen wasu an yi shagali tun daga kafuwar wannan demokuraɗiyyar 1999 wallahi da za a yi lissafin ka ji shagalin da aka yi a wasu jihohi wasu gwamnoni shagalin da aka yi aka yi fataka da dukiya sai ke mamaki akwai gwamnonin da suke yawo da kuɗi a mota duk inda suka sauka kawai sai su baza kuɗi kawai su jefa sai su ɗauki kamar dubu ɗari biyar sai su watsa shi ke ko suna tafiya a mota kawai da sun ga tarin jama'a sai su ɗigo dubu ɗari biyar su watsa a tsarin duniya ta Allah a tsarin duniya na Allah da tsarin duniya na ɗan adam wani ne ce ai haka kawai ai ta watsi da kuɗi ko da ba ita naira in ka taka ta ita ma sai ta taka ka fa'ida ce ana rawa ana manni ana manna naira naira dubu ɗaya dubu ɗaya naira ɗari biyar ana tattaka su to su ma za su taka to wannan shine to da haka talauci na da sabubba da yawa to sai mutum ya tsaya ya bincike so da haka tsanani yana tare da sauki so da haka ka Allah mataki na ƙarshe ne na shida shi ne kai ta addu'a Allah ya fitar da kai daga wannan kuncin wannan su ne matakai da ake mu'amala da tsanani idan ya zo in an shiga tsanani to waɗannan matakan su ne ku je ku bi su ku ji su suna da mahimmanci sosai kuma kowa ya gwada su a cikin rayuwar shi ya gani da izinin Allah za ku ga mun fita ko mun fita ba Allah ya gane ta fa idza faraqta fa idza faraqta fansab malaman tafsiri suna da maganganu a game da wannan Fa'iza idza faraqta fansab wasu suka ce Fa'iza idza faraqta min al fara'id fansab lit idan ka gama sallar farilla to fansab ka kafu lit domin kai nafila wasu suka ce Fa'iza idza faraqta min as salawat al fansab lid idan ka gama sallar farilla to ka tsaya ka kafu kai addu'a ka roki Allah wasu kuma suka ce fa idza min al-jihadi fansab lil ibadati idan ka je jihadi ka dawo to ka dawo kai ibada wasu kuma suka ce fa idza faragta min ash shu'uni ad-dunyawiyyati fansab al-ukhrawiyyati idan ka gama lamarin ka na duniya to dawo kuma kai ibada ga Allah madaukakin sarki kar ka je kasuwa ka dawo kuma baka yi kiyamul layli ba wannan fasahorin za su iya dauka kuma an ruwaito su daga magabata kamar misali fa idza farakta min as-salawat wa fuhudati fansab lid-du'a'i arwaito daga al-imam mujahid ibn jabal rahmatullahi alayhi da isnadi sahih cewa idan ka gama sallar farilla to ka kafa ka kafu kai addu'a wannan yana ɗaya daga cikin hujjojin da wasu malamai suke ganin idan mutum ya gama sallar farilla to yayi addu'a alal aqalli ko da ba addu'a ba ta cewa Allah yi min kaza ai akwai azkar da annabi sallallahu alaihi ya karantar wannan da ake yin su astaghfirullah uku allahumma anta salam wa minka tabarakta ya zal jalali wal ikram ko da sauran su ayatul kursi da qul huwa da falaki da nasi da sauran addu'o'i da annabi sallallahu alaihi ya karantar ana yi sannan babu laifi idan mutum ya gama waɗannan addu'o'in azkar din da aka samu daga annabi salama to ya zama yana da bukatar sai ya daga hannu ya roki Allah Allah madaukakin sarki ya biya masa duk waɗannan fasahohin malamai sun yi su wa ila rabbika wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab sannan zuwa ga ubangijinka farghab ka nema nan Allah madaukakin sarki ya sake mai da annabi sama zuwa gare shi cewa duk abin da zai yi to ya dogara ga Allah ya nema a wajen Allah farghab min Allah ka nema a wajen Allah ka dogara a gare shi shi ke badawa shi ke hanawa idan ka ka samu daga gare shi yake in ka rasa jaraba ka yake ya gaya za ka yi so daga a wajen shi ake nema so daga mutumin da bai nema a wajen Allah bai koma yana nema wajen dan adam to wannan yayi asara ka nema a wajen Allah shine mai badawa hatta wanda kake nema a wajen shi Allah ya bashi kai ma nema wajen Allah shi yasa kada ka ce ala ba ku mu samu ala ba ku mu samu kaskanci ne Allah mu ma ya ba mu ya za ka ce ala ba ku mu samu ala ba mu a kaga wannan addu'a shi ala ba ku mu samu ta saba ma sunna ta fuskoki mabambanta a sunna in za ka yi addu'a kanka kake fara mawa sai ka yi kanka addu'a yanzu idan zan yi addu'a na sai in ce Allah ya shigar da ni aljanna sai in ce kuma Allah ya shigar da ku shi ma kowa ya makan shi kai ma an ka tashi za ka min fara makan ka sai ka ce Allah shigar da kai aljanna sannan ni ma ka sani rabbi firli wa yake wannan addu'a annabi nuhu alaihi salam rabbi firli sai ce me wali walidayya ya Allah ka gafarta mu sannan ka wali walidayya da iyaye na wali man dakhala baiti mu'minan sannan Allah ka gafarta mu duk wanda ya shiga gidana alhali ya yi imani da kai ha gani ko <laughs> so da ka duk addu'o'in annabawan Allah in sun tashi da kansu suke farawa daga nan sai su yi ma wasu haka sunna ta karantar to ka ci alaba ku samu alaba suwa ku samu to ka kaskanci ne wannan addu'a addu'a ce ta bid'a bai kamata mutum ya yi ta ba Allah madaukaki saki ya ganar da mu wannan shine karshen wannan sura mai ayoyi takwas wato suratul sharhi ko kuma suratul inshirah Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya ganar da mu addini sosai sosai wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wannan tambaya suke suke cewa mecece tabbatacciyar magana game da hijabin mace da ke jan ƙasa har ya taɓa najasa shin haka ne cewa idan ya taɓa wata idan ya taɓa wata ƙasa mai tsarki ya tsarkaka tabbas daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sama ya umarci mata su saki tufafinsu har suka tambaya a hadisin na ummu salama radiyallahu anha ta tambayi manzon sama annabi sama ya ce tafiyar da take yi in ta ɗibi najasa a nan in ta tafi gaba zai sarkaka so daga tufafin mata ƙasa ƙasa ake son su yi su eh, yudnina alaihin na min jalabibihin haka Allah ya umarce su cewa su ƙasa ƙasa da mayafinsu malam bayan bawali da bayan gida shin akwai wasu nau'i na najasa akwai su mana maziyi ai najasa ne jinin haila najasa ne jinin biki najasa ne waɗannan suna ɗaya daga cikin abubuwan da malamai suka tabbatar da su najasa ne maziyi najasa ne shi yasa idan ya zuba a cikin tufafi sai an wanki sai an wanki kuma sannan idan ya zuban ma mutum daga al'aurarsa aka ce sai ya wanke al'aurarsa annin hadisin sayyidina ali radiyallahu anhu da ya umarci al-miqdad ibn al-aswad radiyallahu anhu cewa ya masa tambaya yace kuntu rajulan mazza'an fastahiyaitu an as'ala rasulullahi sallallahu alaihi li makan ibnatihi minni na kasance mutum mai yawan zubar da maziyi sai na ji kunyar in tambayi annabi sallama saboda matsayin yarsa a wajena annabi sama sirkinsa ne sayyidina ali radiyallahu anhu kaga ba zai je yana masa irin wannan tambayar ba sai ya aiki al-miqdad ibn al-aswad ko al-miqdad ibn amr cewa ya je masa tambaya ya tambayi annabi sallama sai manzo ne ya ce yaghsilu dhakarahu wa yatawadda duk wanda haka ta faru da shi to ya wanke al'aurarsa sannan ya alwala sannan kuma jinin biki wato damun nifashi jinin da mata suke na haihuwa haka jinin haiba da suke dukkanin su najasosi ne akwai sauran abubuwa da wasu malamai suka ambata a matsayin najasa amma an yi sabani akan su kamar mani malamai suna da maganganu guda biyu a game da najasar sako ba najasa bane kauli rajihi mani ba najasa bane domin annabi sallama ya mani yakan zuban masa a jikin rigarsa ko a jikin tufafinsa sai ya bushe Na na isha radiyallahu anha sai ta kankare masa ba tare da an wanke ba kuma ya tafi je sallah a ciki kaga da da najasa ne dole sai an wanke ko to an yi sabani akan wannan sannan an yi sabani akan wasu abubuwan da malamai suke ce musu al'ayanun najisa abubuwan da kai tsaye zaka ce musu su najasa ne kamar misalin jaki in shin yanzu idan mutum ya taba jaki sai ya wanke hannu kafin ya alwala kafin ya sallah kai haka kare idan mutum ya taba kare sai ya wanke hannunsa kafin ya je sallah haka kafiri idan mutum ya sha hannu da shi shin najasa ne shi sai mutum ya je ya wanke hannunsa duk waɗannan an yi saɓani kansu haka alade shi ma an yi saɓani a kansa haka jiya an yi saɓani a kanta da yanzu mutum zai tafi masallaci ya yi alwala shi tsaf shi kenan sai kawai sai aka kwamo mishi giya to shin ya halatta ya zo ya sallah da wannan giyar ko ko sai ya ji ya wanke giyar a jikinsa to duk waɗannan an yi saɓani a kansu akwai maganganun malamai littattafan fikihu duk sun yi bayanan waɗannan da kuma sharhu har littattafan hadisi malam don Allah ƙarin bayani game da hadisin da yake cewa kada wacce ta yi tafiya tsawon kwanaki kwana ɗaya da yini ba tare da muharraminta ba haka yake haka yake wannan hadisi cewa duk mace da ta yi imani da Allah da ranar lahira to katte tafiyar da ta kasance yini ɗaya da kwana ɗaya a wata riwaya kwana uku sai da muharraminta in za ki tafiya ki tafi wani gari to ko dai ki tafi da mijinki ko ki tafi da da wani naki akwai malaman da suke kawo wasu abubuwa cewa a wannan zamanin akwai harkoki da ake da suna motar haya mutum zai je ya sa matarsa a cikin motar haya kai tsaye za a tafi da ita ha a kai inda za a kai ta sai suna ganin cewa wannan ana da arufqatul amina arufqatul amina wato aba abokanan tafiya waɗanda aka amince musu sai suna ganin ba laifi bane mace za ta iya tafiya in wannan to amma dai waɗannan maganganu ne da ƙarin bayani da wasu malamai suka yi ƙauni rajihi ta da mace ta ƙirƙiro ta tafiya ce da ɗan rakiya ɗan rakiyan nan kuma ya zama muharraminta muharraminta ɗanta ko wanta ko ƙaninta ko babbanta ko kawunta ko kuma babanta ko kuma gabaki ɗaya mijinta shi aka fi so a shari'ar musulunci saboda musulunci kara mace yake yi mace kuma yanzu nan abu zai zo ya faru da ita abu zai zo ya faru da ita wanda ya zama bayi da daɗi saɓanin namiji shi yasa za ka yi mamakin wasu waɗanda ba su fahimci addini ba 'yan boko kawai yan bokon da ba su fahimci addini ba Shi kawai mace ta hau mota wai ita kaɗai daga nan wai za ta tafi sakwato tana tukinta eh, what man can do woman can do even better kaga duk waɗannan tunani ne marasa kyau